وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيهك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaza a nan cikin garin bauchi a wannan yammaci mai albarka na litinin yau sha biyu ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1436 wanda kuma ya zo daidai da 29 ga watan 6 miladiya ta 2016 da 15 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kafi kamar yadda muka saba za mu ansa ɗan da cikin tambayoyi domin tambayoyin suna da yawa ba za mu iya ansa su duka ba sai dai a yi haƙuri da abin da ya samu akwai wanda ya rubuto yana tambaya game da karatun fatiha bayan liman wato idan yana bin liman zai iya karanta fatiha to kalloli da ake bin da ake da ake yin su kamar yadda aka sani sun kasu gida biyu wajen bayyana karatu da koya karatu akwai waɗanda ake bayyana karatunsu akwai waɗanda ake koya karatunsu ana koya karatun salloli waɗanda ake yin su da rana a zahar da la'asar ana bayyana karatun kallolin da ake yin su cikin dare kamar magariba isha'i da asubahi sai kuma kallar juma'a wanda ita ma ana bayyana karatunta to a maganganu da malamai suka yi don akwai maganganu na malamai amma kulasa wato takaitacciyar magana dangane da wannan matsala ita ce magana da take kasa take kuma shine yayin da mutum yake bin sallar yake bin liman a sallar da ake ɓoye karatu a cikinta kamar a zahar ko da asar to zai karanta fatiha shi ma zai yi karatu kamar yadda liman zai yi nashi sauraka a wannan yanayi ba daidai bane ya yi shiru ya ci karanta komai zai karanta fatiha haka nan yayin da yake bin liman a cikin sallar da ake bayyana karatu amma shi yana inda baya jin karatun liman wato yana gurin da sautin liman baya zuwa gare shi to anan ma zai yi karatu wato zai karanta fatiha a ɓoye a turce ba a bayyana ba amma yayin da yake bin liman sallar da ake bayyana karatu a cikinta kuma yana jin karatun liman to anan zai saurari abin da liman yake karantawa ne a nan ne faɗar allah ta'ala za ta zo waɗanda ƙuri alƙur'an ta tabi'u da huwa an fito da allah kun turhamun yayin da ake karanta ƙur'ani to ku yi shiru ku saurara saboda haka a nan liman yana karatu kuma yana jin karatun liman saboda haka abin da ke wajibi a kansa a lokacin shi ne ya yi shiru ya saurari karatun liman wajibin da yake tattare da shi shi ne ya yi shiru ya saurari karatun liman a nan ne hadisin jabir ibn abdullahi wanda yake cikin sunan zai zo wanda yake cewa man kana lahu imam فقراءة الإمام من wanda yake tare da liman to karatun liman shine a madadin nashi wato yayin da ya kasance yana jin karatun liman idan kuma baya jin karatun liman saboda sallar sirriya ce a sirkai ake karatunta ko kuma a saboda nisa da ga inda liman yake ko da ana bayyana karatunta to a irin wannan yanayi sai ya karanta kuma ya shigo karkashin hadisin ubada da sabit radiyallahu ta'ala anhu wanda bukhari da muslim suka rawaito wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace la salata liman lam yaqra bi ummul kitab wanda duk bai karanta fatiha ba ba shi da sallah to anan ne shi ma ya shiga karkashin wannan hadisi don haka zai yi karatu wannan ita ce magana wacce tsakatsaki a cikin maganganun da malamai suka yi bisa ga wannan matsala sai wani wanda shi kuma yana tambaya ne game da idan rana ta hudu daga mafaɗarta an ce za a rufe kofar tuba haka yake to yaya 'ya'yan waɗanda ba musulmi ba 'ya'yan auladul mushriki waɗanda ba musulmi ba kamar yadda nasu suka suka nuna cewa ranar gobe kiyama za su shiga cikin waɗanda za a jarraba akwai waɗanda za a jarraba su a ranar gobe kiyama kamar ƴaƴan waɗanda aka haifa cikin abin da aka iyayensu ba musulmi bane iyayensu ba musulmi bane suka mutu suka mutu kuma suna yara da su balaga ba ko wanda aka haife shi kurma makaho bebe baya duk wasu hanyoyin da zai samu wani sako ba da su don haka kaga ai babu yadda za a bugira masa musulunci baya gani bare a masa kwatance baya ji bare a gaya masa baya magana to irin wannan shi ma zai shiga cikin waɗanda za a jarraba sai kuma alul fatra waɗanda su ma sako bai iske musu ba to shi ma su ma waɗannan yaran za su shiga ciki sawa'un rana ta hudo ko rana ba su hudo ba idan yana nufin musulunci su to ai yara ne ƙanana saboda haka su za a maganar musulunci ka riga ta fito ai kaga ba maganar kuma wani yaro ya zo ya ce ko ya musulunci ko ya musulunci tun da wannan lokacin suna ƙanana sai wani shi kuma da yake tambaya game da istikara cewa wannan zaɓi da yake cikin istikara sallah abin nan istikara idan mutum yana yi a cikin addu'ar da zai yi a istikara yakan ce ya ubangiji idan wani al'amari alkhairi ne gare ni to ya ubangiji ka sauwaƙe min samun sa ka kuma tabbatar min da shi idan kuma ba alkhairi bane ya ubangiji ka raba ni da shi ka raba shi da ni to shi ne yake cewa to shi akwai abin da yake so kuma yana son shi matuƙa daga gaske don haka in yana addu'ar yakan ce ya ubangiji idan alkhairi ne ka tabbatar min da shi idan ba alkhairi ba ne ka juyar da shi ya zama alkhairi to wai hakan da yake yi daidai ne to ban san ya za a iya ji a ransa cewa daidai yake yi ba tare da cewa ya saba wa abin da manzo Allah ya koya masa abin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya maka gashi abin da yake kace to kuma ka yi ta yadda ya koyar da kai ba kuma ka rika tambayar daidai kake yi to a bai kamata irin wannan tambayar ma ta zo ba ka saba wa abin da wanda Allah ce ka ce sannan kuma kana tambayar daidai kake yi ko ba daidai kake yi ba to idan har haka ne ne ne na bayar na na a zaɓi ai shi zaɓi kai ko kaka yi ka karɓa ko kaka karba shi ne abin da ake nufin zaɓi to in ya zama na kawai kai abin da shi kawai kai shi kake sun ku kaga ba mu zaɓi kawai kawai sa kanka gaba gaɗi kawai kai abinka saboda haka maganar daidai kake yi ba ba su taso ba ka saba wa koyarwa da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ba istikhara kake yi ba sai kuma wanda suke tambaya ko yake tambaya na fi musamman ta ce kan istibra'i ya ake yin sa istibra'i shine yayin da mace take da ciki ko cikin da yake ba na halal ba ko matar da a lokacin da ake yaƙi na musulunci ana kamo mata waɗanda suke bayi to wasu akan kawo su da ciki to akan ba su dama akan ce ta istibra'i shine su zauna wato al'ada jini ɗaya a tabbatar da cewa babu ciki a akan kamo su don a tabbatar da babu ciki sai a ce su zauna jini ɗaya saboda ka duk matar da take ta wace yawace wace kuma ta zo za ta yi aure to akwai bukatar a bar ta ta yi jini ɗaya ne a tabbatar da cewa ba ta ɗauke da ba ta ɗauke da ba haka shi jini ɗaya ne ba hukuncin idda ne da shi ba ba wai daidai yake da idda ba shi asali istibra'i an kiyasta shi ne akan istibra'in matan da ke kamowa a wajen yaki ake kamawa a wajen yaƙi kama a sa aka da su sai a bari su yi wannan jini guda ɗaya to nan da aka samu cewa to haka nan matar da ta yi yawa cewa wata ita ma irin wannan hukunci za a yi mata saboda ka hukuncin sama irin hukuncin idda bane da da aka san abubuwan da yawa da suke hawa kan idda saboda ka magana da take yi cewa akwai wanda yake son ta gan shi ko ta gan shi ko ta yi magana da shi ko ka ta yi magana da shi duk ba ta taso ba wannan abu batun idda ne ba a mutum istibra'i ba istibra'i kawai dai ba za a daura aure ba sai ta yi wanda shi ne abin da ake nufi sai wanda yake tambaya cewa tambaya ta rubuta doguwa amma dai a dunkule abin da yake so ya sani yana da kanne iya baban su ya rasu shi kuma shi ne babban wansu da mahaifiyarsu shi dai yana zaune a wani guri guda su kuma nan tasa da sauran iyayensa mata uku a wato yana nufin iyayen abin da matan mahaifinsa suna zaune a guri guda to kuma mahaifin nasa yana da kannai wato su waɗanda yara suna da babbanni to ciyar da su wajibi ne a kansa shi shi shi ne babban abin da, shi ne babban su su kuma yara ne ƙanana to a bisa maganganu cikin maganganun malamai akwai maganar imam ahmad wanda nan ita ce ta fi zama tsakatsaki akwai abu hanifa maganar abu hanifa ko kuma maganar mazhabar hanafiya cewa duka wani na kusa duk wani na kusa duk wanda kake da karama wanda idan ka yanke wani abu da kake yi masa za a ce ka yanke zumunci to wajibi ne in ba shi da shi tafiyar da shi wannan ita ce mazhabar abu hanifa imamu ahmad shine yake tsakatsakiya a tsakanin ya faɗi cewa sharuɗa uku idan sun tabbata wajibi ne ka ciyar da wanda suke ba 'ya'yanka ba kuma san ciyar da 'ya'ya wannan wajibi ba mutum ciyar da ɗansa ko 'ya'yan da ya haifa kafin su da su yi hankali su zama suna iya nema wa kansu ko ciyar da matarsa wajibi ne ko ciyar da iyayensa idan ba su da shi uwa ko uba shi ma wannan wajibi ne idan ba su da abin da aka ciyar da kansu to haka nan yake cewa haka nan alhawashi ko waɗanda suke ba waɗannan ba su ma wajibi ne a ciyar da su amma da sharaɗi guda uku da sharaɗi guda uku sharaɗi na farko ya zama na ba su da ba su da ƙarfin da su ciyar da kansu zama na ba su da ƙarfin da za su ciyar da kansu in suna da ƙarfin da su ciyar da kansu to wannan wajibi a wajibin ya sauka daga daga kanta sannan na biyu ya kasance shi ware ne wato zai zai gaje su akwai gado zai iya ya gaje su to kaga idan har in sun inda a ce sun girma sun suna da dukiya za ka ci dukiyar su in sun mutu don menene in suna da bukata yayin da suke karara ba za ka dare ba za ka taimaka musu ba kaga a nan ma a wajibi ne ka taimaka musu sana na uku ya zamana yana da halin da zai yi haka wato bayan biyan bayan ya samu abin da shi zai ci da iyalansa shi da 'ya'yansa ya samu abin da zai ci yadda da saura da ya rage to sai ciyar da su amma in ya kasance abin da yake samu shi ma ya wuce ne abin da yake samu bai wuce shi da 'ya'yansa su ci ba to anan ba a wajen ta masa kuma ta ya ciyar da da kannansa ko babbanninsa ko kuma wasu wanda suke can nesa don haka da waɗannan sharuɗa uku to wajibi ne ciyar da su in kuma an rasa ɗaya daga cikin waɗannan sharuɗa to ba lallai ba ne ya zama ciyar da su amma akwai abin da sunan shi ihsani wanda za ka taimaka ma dukkan wani wanda yake buƙatar taimako ko da kuwa ba kuda ko wato ba na kusa da kai ne ba saboda kamar wannan na naka tsanana ne waɗanda suna buƙatar tallafi ba lalle ne a babbannin naka suna da ƙarfin da suke yadda su ba kai kuma kila kana iyawa to in kana da rara ka ciyar da naka gidan ka ci ka ciyar da gidanka ka ciyar da mahaifiyarka don mahaifiyarka wajibi ne ka kula da ita to wajibi ne kuma ka taimaka wa su waɗannan ƙannan naka idan kuma ya zamba ka da ƙarfin da za ka iya yi kai kaɗai to wajibi ne su ka wato a ɗan uwan mahaifinka su ma su sa hannu wajen kula da waɗannan yaran su ma wajibi ne matuƙar suna da iko su taimaka musu su ma saboda da yaran nan za su mallaki dukiya su mutu ba su da wanda zai abin nan su ma za su shiga da sa'i saboda haka anan ya kamata su ma su sako su wajen taimaka musu. Ne lamala abubakar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولبثوا في كهدهم مئة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا الله تعالى شيء ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة كما وأن لم تماري متى تاسك زولا أتكين كوغانسو ثلاثمائة سنين أتسك زولا سكي بشي أتكين كوغانسو نشي كرا قريئكو وازدادوا تسعة كما استقال ترى الثافي ولله أعلم بما لبثوا كشيء الله شيء ما في سنن iya gwargwadon lokacin da suka ɗauka suna bacci a cikin wannan kogo lahu gaibu samawati wal ard sanin gaibin sammai da ƙasa na Allah ne shi kadai babu sirbihi wa asmi wa ya kai shi gani kuma wane ne ya kai shi ji ma lahum min dunihi min waliyyin wala yushriku fi hukmihi ahada ba shi ba su da wani majibinci na al'amarinsu ba Allah ba sannan kuma Allah ta'ala baya tarai baya ta wato tarayya da wani a cikin hukuncinsa bayan Allah ta'ala ya gama ba da labarin ashabul kafi da duk abin da ya kasance tare da su sai Allah ta'ala yake gaya mana wani abu da can a farkon kistar lokacin da aka faɗe shi aka faɗe kistar a dunkule shi ma aka faɗe shi a dunkule shine wa darabna ala azanihim fa darabna ala azanihim fil kahfi sinin muka bigi kunnuwarsu wato muka sanya musu bacci mai nauyi mai tsanani a cikin wannan kogo sinina adada na wasu shekaru masu yawa to Allah ta'ala bai faɗi adadin shekarun ba yanzu ya ce wa labisu fi kafihim talata mi'atin sinina suka zauna suna bacci a cikin wannan kogo tsawon shekara wato tsawon shekara 300 wazzadu tis'a kuma a lissafi suka ƙara shekara tara Allah ta'ala bayan wato ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kada ya ce zai nemi labarin waɗannan samari ko matasa a gurin yahudawa ko a gurin nasara kai ma wanda suke jin labarin waɗannan matasa kada ka bincike ko ka nemi labarinsu a gurin kowa Allah ta'ala shi da masanin gaibi shi ya san abin da yake koye ya san abin da yake bayyane shi a nan yaran nan da lamarinsu al'amari ne na gaibi ubangiji ta'ala shi ya fi kowa saninsa don haka ka nemi sanin abin da ya ɓuya gare ka a gurin Allah ta'ala shi ya sanar da kai idan ya sanar da kai to duk abin da ya sanar da kai babu shakka babu kofanto, babu ɗarɗar da kuma dangane da wannan abin kuma Allah ta'ala yakan tsinka yadda annabawansa abin da ya so ya tsinka yadda su da gaibi Allah ta'ala ya gaya wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallam gwargwadon shekarun da waɗannan matasa suka yi a cikin kogo suna bacci sun yi shekara talata a cikin shekara ɗari uku talata mi'atin simina wannan littafin shekarar shamsiya kenan wato wadda ake shekarun da ake littafin su da hudu wa rana da faɗuwar littafin yinin kenan wazzadu tis'a shi kuma shekara wata take kamariya ko abin da eh, shekara kamariya shekara hilaliya domin shekara shamsiya ta fi yawan kwanaki a kan shekara kabariya alhilaliya shekara shamsiya kowace shekara tana kunshe da kwanaki 365 da awa 5 da dakika 49 ita kuma shekarar da take kamariya ce wacce ake littafin wata ita kuma tana kunshe da kwanaki 300 da hamsin da hudu da dakika arba'in da awa takwas da awa takwas da dakika arba'in da takwas wannan shi ne bambanci da yake tsakanin waɗannan kwanaki kowace shekara shamsiya da kamariya bambancin da yake cikinsu akwai bambancin kwana goma da awa ashirin da ɗaya da dakika ɗaya kowace tsakanin kowace shekara ɗaya ta shamsiya da shekara ɗaya ta kamariya haka shekara kamariya tana ɗan ƙarawa wato shekara shamsiya tana fin adadin kwanaki ta shekara kamariya saboda haka duk shekara ɗari in aka samu shekara ɗari a shamsiya wato ta lissafin rana to za a samu a ƙarin shekara uku da kwana ashirin da hudu da awa goma sha ɗaya da minti sha shida a shekarar da take a kamariya ce saboda haka akwai tazarar shekara uku a an a kan kowace shekara ɗari ta shamsiya saboda haka kaga in aka samu shekara ɗari uku za a samu ƙarin shekara tara da kwana saba'in da uku da awa tara da daƙiƙa arba'in da takwas wannan shi ne tazarar da take ci to shi ne a nan ubangiji ta'ala ya ambaci littafin ta shekara wacce ke shamsiya shi ne talata mi'atin sinina wazdadu tisa kuma shekara wacce ke hilaliya eh, wasu malamai suka shi wannan shi ya sa aka ambaci lissafin da irin wannan siga maimakon a ce alabi sufi kazim talata mi'atin talata mi'atin wa tis'i sinina a ce suka zauna shekara ɗari uku da tara sai aka ce ɗari uku sai aka ce kuma suka kala tara wato a lissafin a abin nan shamsiya kamariya kenan to wannan ne batun da da yawa daga cikin malamai suka tafi a kansa wajen cewa ubangiji ta'ala yana nufin ya ambaci waɗannan lissafe-lissafen shekarar guda guda biyu ne a dunkule amma cikin irin wani salo na alkur'ani da fasaha da mu'jiza wacce babu wani littafin da yake da irinta za ka sai aka kawo shi da wannan siga da dama daga cikin malamai kan wannan suke wato kamar ابن ibnu ابن جرير ibnu ابن ibnu ابن ibnu ابن قيم العلامه محمد الامين الشنقيطي ibnu ashur da yawa daga cikin malaman tafsiri da wuya da ka buɗa mu sun yi ishara zuwa ga wannan ba amma akwai ruwaya da ta inganta zuwa ga malamin nan da ibnu da amatu sadusi da man tabi'ai wanda yana ganin cewa faɗar Allah wa labi su fi kafihin talata ne a cin sirina wa zado tis'a wannan maganar ubangiji ta'ala yana hikaito mana littafin tsamin kitabi ne wato alin kitabi su suka ba da wannan kididdiga cewa sun zauna shekara ɗari uku kuma suka ƙara tara amma shi ubangiji ta'ala cewa ya yi kulin lahu a'lamu bima labisu ka ce Allah ta'ala shi ne mafi sanin kwanakin da suka yi shekarun da suka yi saboda haka shi a wajensa wannan littafin ba Allah ta'ala ya jingina wa kansa bane a'a wannan littafi ne da ya aka fitaito shi daga ahlul kitabi ya ƙara wa batunsa hujja da cewa ya zo a kira a kira a abdullahi ɗan mas'ud wa qalu wa labitu fi kafihim talata bi'atin sinina akwai ƙarin wa qalu kenan ba Allah ne ta'ala yake wannan magana fi kaya ce ta maganar ahlul kitabi wannan magana a da ya faɗa haka nan an samu cikin tabi'ai akwai mutsarrif ibn abdullahi bishir ah, wanda shi ma ya goyi bayan wannan magana shi ma ya goyi bayan maganar kasada cewa wannan adadin lissafin ba shi ne wanda Allah ta'ala ya ambata shi Allah ta'ala ya ambata ne a matsayin hikayar maganar ahli kitabi amma shi maganar saqulillahu alam bima labisu ce Allah shi ya san shekara nawa suka yi al da Jamaluddin al-Qasimi marubucin littafin tafsir na mahasin tawil shi ma ya karkata zuwa ga wannan ra'ayi na suka tada yana ganin wannan adadin shekaru da aka ambata hikaya ce da abin da yahudawa suke faɗa ko alul kitabi suke faɗa amma ba magana ba ce ta ko ana littafin shekaru shamsiya ko kamariya ce ba wannan saboda Allah ta'ala cewa ya kurin lahu alam bi malabi su kamar raddi ne aka yi musu cewa waccan magana da suke faɗa a gaya musu duk shafi baɗi suke yi Allah dai shi ya san ko kwana nawa ko abin nan shekara nawa suke a cikin wannan wannan kogo don haka kai kada ka rika bibiyar abin da ba ka da ilimi a kanka kuma yadda gaibi zuwa ga ta shine Allah lahu gaibu samawati wal ard shi yasa ubangiji ta'ala yake lahu gaibu samawati wal ard shi yasa abin da ya kuya a kamar shi yasa abin da ya kuya a nan kasa don haka shi yasa halin da mazauna sama da ƙasa suke ciki ba ga da al'amari zuwa gare su amma a ce wannan talata ne a cin sini da wajadu tis'a in ji da malu dinar salatu ne rahimahullah ta'ala ya ce a ce wannan shi da littafin da allah ta'ala ya bayar da nau'ukan littafin shekaru guda biyu shamsiya da kamariya ya ce to wannan shi goma shi ne da shi shige ina dalilin da haka me ya jawo da za a yi irin wannan wato banga-banga a kan nassi na alkur'ani a ce ga abin da yake nufi alhalin Allah ta'ala ba haka ce ba saboda haka shi ya saba wa abin da sauran malaman tafsiri suka ambata kamar irin su abubakar da naqash al-mufassir da irin su al-ghaznawi shaykhul islam a gurare daban-daban na littafansa ya faɗa a cikin littafinsa al-jawab sahih liman baddala dinan masjid na faɗa a cikin littafin sa abad alal mantiqiyin haka na akwai a cikin majmu'ul fatawa duk ya tafi akan abin da muka fara faɗa na cewa lissafin shekaru ne da nau'ukan sa guda biyu eh, abin nan al-hisab al-shamsi da kuma al-hisab al-qamar ah, ibn kathir rahimahullahu ta'ala da yayi kaito maganar qatada wanda eh, allama jamaluddin al-qasimi ya goyi bayan su sai yayi mata raddi ibn kathir a cikin littafin sa tafsirin sa tasirin qur'an al-azim sai yake cewa wa fi hadha hukata za'amahu na nazar wannan magana da qatada yayi na cewa hikaya ce ta maganganun ahlul kitabi yace akwai abin dubawa ga maganarsa ba haka take ba kenan فإن الذي بأيدي آل الكتاب أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة من غير كسئ أي أبدا إيكي تكيد تتفن آل الكتاب a ciki kawai shekara ɗari uku ne babu wannan tara ɗin to amma a nan an ce wajjano tis'a to kaga ai ba su suka shekara tara ba wannan lissafi ne na shekarar shekara hilaliya wato shekarar wata saboda haka ibn kafir ya ce zahirin ayar yana nuna wannan labari ne allah ta'ala yake bayarwa na adadin shekarun da suka yi la hikayatan anhu ba hikaya yake daga yahudawa ba yace wa hadha siyaru ibn jarir yace wannan kuma shine zaɓin shaykhul mufassirina shugaban masu tattara na duniya gaba ibnu ibn jarir al-tabari rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa jami'ul bayan yace kuma wacce riwaya ta katada da ya ruwaito kira'ar ibn mas'ud riwaya ce a ai da. bai zauna da ibn mas'ud ba saboda haka akwai in ilahi a cikin sanadin sannan kuma qira'a ce shazza ba a hujja da ita saboda haka wannan qira'ar wa qalu wa labithu babu ita ba qira'a ce tabbatacciya ba qira'a ce shazza kuma isnadin ta zuwa ga ibn mas'ud bai tabbata ba saboda haka ibn kafir ya rushe wannan magana haka nan shi ma shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa al sahih liman baddala dinal masih yake cewa fa inna Allah ta'ala akhbara annahum labithu fi kahfihim 300 sinina yace Allah ta'ala ya ba da labarin cewa ashabul kahfi waɗannan samari sun zauna a cikin kogonsu shekaru 300 wazdadu tis'a kuma suka ƙara tara a littafi yace lakin ba'd al-mufassirin za'amu Za hadha qawlu ba'd ahli al-kitabi amma kuma an samu wasu daga cikin masu tafsiri wani bangare na masu tafsiri sun riya cewa wannan maganar ahalin kitabi ce liqaulihi ta'ala saboda fadar Allah qulillahu a'lamu bima labisu ce Allah shine mafi sanin kwanakin da suka yi ko shekarun da suka yi malam ibnu taymiya yace walaysa kadhalika amma maganar su ba daidai take ba فإن الله لم يذكر هذا عن أهل الكتاب بل ذكره كلاما منه تعالى الله تعالى بأنبت ونن يجنجنا وأهل الكتاب با أفركم آية الله تعالى بيتي وقالوا بكو سيقولون قوة يقولون أو سواي ولبثوا في كهفهم يا فإيش أمد إيه مغلطة ذاك جنجنا شدوا بأهل الكتاب يلا بقاتل قطارا دليلي وأنكم بابش saboda haka magana ce ta Allah shi ya faɗi adadin kwanakin da waɗannan matasa suka yi a cikin kogo kuma sanin la cewa waɗannan matasa sun kwafe shekaru masu ɗimbin yawa wanda shekarun ma aka bayyana maka adadinsu da cewa ɗari uku ɗari uku da tara shi zai ƙara fito maka da mu'jizar ko kuma girman ƙudurar ubangiji cikin kisa idan aka barka a sinina adada shekaru waɗanda suke masu yawa ba lalle ne ka ta kai zuwa ga shekara 309 ta isa shekaru masu yawa ce shekara 20 30 40 50 kana ga suna da yawa to amma in aka fito maka da bakin sosai ka gan shi ɓaro-ɓaro talata ne a cin tuni na wajadu tis'a to kanan za ka tsara ƙara girman al'amarin cewa lalle a ashabul kafi ita ma tana daga cikin ayoyin Allah masu ban mamaki haka nan Sheikh Muhammad Ibn Uthaymeen a cikin tafsirin da yawa suratul kafi shi ma ya yi rantun wannan maganar cewa maganar ta ahlul ya yace wanda za su rike wannan jumlar qulillahu a'lamu bima labisu su ce faɗar Allah wa labi su fi kafihim cewa yana daga cikin maganar ahalin kitabi wanda su da yahudawa wanda suke cewa a taura haka su ce <coughs> ya ce to wannan magana ko da wasu daga cikin malaman tafsiri sun ambace ta amma ba a nan gaskiyar take ba da ce faɗar Allah wa labi su ya ce wannan maganar ta ce wa labi su fi kafihim wannan maganar Allah ce saboda haka wannan kulin a a'lamu bi ma labisu ƙara ƙarfafa wannan magana ake cewa Allah ta'ala shi ne ya fi kowa sanin adadin shekarun da suka yi don haka shi ne zai baka labarin shekara nawa suka yi kuma ya gaya maka magana shi ta fi ta kowa zama gaskiya kada ka nemi batun sanin wani abu na labarin su a gurin wani haka wannan ƙara ƙarfafa waccan magana ake yi ba ana kore zaman su bane <coughs> ba ana kone zamantowar Allah ta'ala ya ambaci wannan ba ne <coughs> sai dai shi kuma Sheikh Saleh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala sai ya tafi kan cewa bambanci wannan mudda a ce wato ولا ولبثوا في كهفهم 300 a ce ana في nau'in shekaru ne guda biyu. hilaliya ko abin da shamsiya da hilaliya ko shamsiya da Samariya ya ce shi bai yi da wannan ba shi yana ganin a nan abin da ake nufi gaba ɗaya allah ta'ala yana gaya mana cewa sun zauna shekara ɗari uku da kira a bisa littafin shekara hilaliya Samariya. babu shamsiya a ciki yana gan magana ɗaya ce kawai to me yasa aka raba aka ce wazzadu tis'a yace saboda ya tafi daidai da yadda ayoyin ake aje kowace aya ana aje ta za ga a cikin suratul kafir din daga farko za ga cewa ana aje kowace aya ne da nasaba a kashi to idan ba a kawo haka ba to zai zama ita wannan ayar ta sha bamban da sauran tis'a sinin a ce mi'a talata mi'atin wa tis'a sinin sai zama shi bai zama bai zama wato da fataha haɗin ba to dan a samu wannan wato kamo da ake samu na ayar na ayoyi su zama guda ɗaya sai aka ce wa zadu tis'a yace to amma maganar cewa ana nufin shamsiya da kamariya yace to shi shi bai gamsu da wannan ba sai saboda lissafi a gurin Allah guda ɗaya ne inda inda ta shuhuru inda Allah na asara shahara fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard lissafin kuma a gurin Allah ta'ala shi ne bil hilal an ce da me ake littafi da wannan tsayuwar wata din ba da za ba da fudowar rana da faɗuwar ta ba yace wannan shi ne littafi guda ɗaya a gurin Allah shi ne ahilla saboda haka shi yana ganin rarrabewa cewa a mi'atin na shamsiyya wa zadu tis'a Ya yace wannan qaulun ne ghaib magana ce mai rauni to amma kamar da muka gabatar cewa da dama da cikin masu tafsiri har da shekul mufassirina ibn jarir al-tabari ibn kathir eh, gabaninsa ibn taymiya gabaninsa abubakar an-nasash sauran malaman tafsiri da yawa da yawa sun tafi akan wannan kuma sannan wannan bayani da suka yi ya cin karo da wata aya ko wani nasi ya cin karo da wani abu na shari'a saboda haka kaga babu wani dalili na raunana shi saboda haka abin da waɗancan malamai suka faɗa shine a ah, abin faɗa haka a shi lissafi dama ana yin su kuɗe lissafi kamari shi ne wannan da Allah ta'ala ya tsora ibadar musulmi gaba ɗaya a kansa sallah da azumi da batun idda da batun suki da batun waye aka tsora shi a kan wato lissafi na na hudowar wacce hudowar wacce shi yasa ko wanda ya yi kafara ko kafara eh, kisa misali da aka ce tare da mutu tabi'ai ko kafarar mutumin da ya zo iyalinsa yana azumi shi ma tare da mutu tabi'ai shaharai da ake cewa shaharai da aka ce wata biyu ana nufin hudowar wata littafi za ka da hudowar wata saboda haka zai iya zama kwana 60 daidai zai iya zama kwana 59 idan sun yi nukuta ne sun duka biyun watanni duka biyun ma sun yi nukuta ne zai iya zama kwana 58 saboda haka kuskure ne da wanda za ka ji sun ce zai yi azumin kwana 60 a ka ce kwana 60 to lissafin kwanaki kai littafin shi watanni su kuma watannin ana littafin ba na albashi ba na albashi zai iya samun 31 ba saboda haka zai yi 61 ba littafin albashi ba ba kuma littafin kwanaki 30-30 ba a littafin hudowar wata da kuma bacewarsa wannan shi ne shi ne abin da lissafi wanda yake a sanar kamariya ko alhilaliya a cikin shamsiya kuma ita ce wanda ake wannan lissafi da ita na watannin albashi ko kaga watanni kwanaki ne wanda ba ka canzawa su ba ka canza amma lissafin wata na hilali yana canzawa shi yana ta canzawa shi yasa a wata shekara ka ga an yi azumi a damana wata kuma aka yi wasu shekaru kuma sai ga cewa shi bayan damanar ta wuce ko kafin damanar ma za a yi haka nan sanyi da zafi da sauransu amma in ka dubi abin da ya shafi irin su damana irin su rani da abin da in fi lissafi da watanni waɗanda suke watanni abin nan watanni abin nan lissafin shekara abin nan shamsiya za a ga cewa a jefi ba sa canza watanni da kusan cewa lokacin ake fara ruwa za a ga ta a cikinsu ake fara ruwa za ka duk duk shekara a waɗannan waɗannan lokacin ake ake abin da in ka koma ga ga lissafin lissafin jiri shi baya canzawa hudowar rana ne da faduwarta hudowar rana ne da faduwarta wanda kowa yana ganin wannan ba shi amma hudowar wata da bacewarta wannan ana iya samun ya yayi nukusani ana iya samun kuma ya cika to shi yasa yake karuwa ko ko shekara sai ga cewa an samu karin eh, a bisa wannan lissafi an samu karin karin kwanaki an fahimta ko to wannan shi yasa hatta mu'amala irin sai albashi da waya ake sa wancan da kwanaki saboda shi abu ne guda ɗaya sabiti baya baya abin baya canzawa lissafi da shi ba wai laifi bane kamar yadda wasu ke da so wasu na ganin kamar lissafi na miladiya kamar shahidi wannan eh, adadin abin ba wani laifi bane ba ba me yasa shi nan yadda malami suke nuna wa zaru tisa din shi nan shi aka fara salatan ne a cikin sini da shi aka fara fada da zaru tisa kuma sai ya zama na shine hilali ɗin. inda ne laifi ne ubangiji ta alama zai ba kawo cikin lissafin ba kuma duk malamai sun tabbatar da haka kamar yadda muka bayani manyan manyan malamai na sunna amma haka lissafi da shi ba wai ba wai zanibi bane kana ganin kamar zanibi ne ma ka faɗa wani yana faɗa kamar ma ya ce ya Allah na tuba astaghfirullah ba haka ba bane saboda ka ta da jijiyar wuya a kan wannan abin da dai ba a so shi ne kada ka manta da abubuwan da shari'a ta sa maka shi wannan wata na hilal wato hudowar wata akwai abubuwan da shari'a ta haɗa ka ta sa ka da shi ta zona ka da shi saboda ka dole ka kiyaye shi ramadan shi za ka yi la'akari da shi hakanan uh, hajji shi za ka yi la'akari da shi ya sa'alu na ka'adar ahilla wani hiyar mawaƙi fililati wal hajji ba shi za ka yi la'akari da shi haka nan idda da sauransu duk da shi ake la'akari ba da ba da kwanakin abin nan ba hudu wa rana da faɗuwarta sannan Allah ta'ala ce a a'lamu bi labisu ka ce Allah ta'ala shi ne mafi sanin kwanaki nawa suka yi wato ubangiji Ala shi ya san wannan shi ya zai baka labari shi ya baka labari a nan labarin ka yafi na kowa lahu ghaibu samawati wal ard sanin abin da yake koyi a sammai da kasa shi ne saboda haka babu wanda ya san wannan sai shi sai kuma wanda ya ga dama ya sanar cikin halittunsa wannan ita shi ne tafsirin da yawa daga cikin malamai suka yi wa wannan aya kamar mujahid da sauran magabata kamar da ibnu kathir yake cewa wannan ayar tana nuna alghaibul mutlaq gaibi na gaba daya Allah ta'ala shi ya san shi alghaibul mutlaq babu wanda ya san shi sai Allah shi yasa ma aka gabatar da aljar wal majrur din aka gabatar da khabar lahu ghaibus samawati lahu din nan gabatar da kalmar lahu ko wani jarun wa majrur dan a nuna maka babu wani sai shi kadai shi kadai ya bar wa kansa sanin gaibi na sama da kasa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'athun kace la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah waɗanda suke cikin sammai duka da waɗanda suke kasa babu wanda san gaibi sai Allah alimul gaibi wa shahadatul kabiru muta'al masanin gaibi da abin da yake koye shine al-kabir wanda yake da girma yake da ɗaukaka وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل أما تعملون غاك أبنجدي شيك إلى غيب سمي لك السجد شيك إلى مفاتيح الغيب وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين saboda ka ubangiji ta'ala shi ne yake da wannan ilimin babu wani wanda ya yi tarayya da shi a cikin sanin alghaibul mutlaq hatta mala'iku waɗanda suke al-muqarrabuna makusanta gare shi gare shi wanda la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun su kansu ba su san wani abu ba sai abinda Allah ta'ala ya ga dama su sani qalu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim haka mala'iku suka ga wa Allah ta'ala ya Allah ta'ala la ilma lana ba mu da wani ilimi ba mu da wani ilimi da zamu yi tutiya da shi sai wannan sanar da mu domin kai ne al-alimul hakim haka nan Allah ta'ala ya kore halin al mutlak cikakken gaibi Allah ta'ala ya kore sanin sa daga manzanninsa wanda su ne Abdul ibadillah sun halittun bayan Allah babu wanda ya kai su النبي نوح عليه السلام قال ولا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذي تزري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا النبي نوح عليه السلام ce da ku ba. in ji taskokin Allah a hannuna suke haka nan ba zan ce da ku ba a alamul ghaiba na san gaibi ba zan yi muku wannan cika baki ba haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallam qul la aqulu lakum in ji khaza'inullah ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك in أتبع إلا ما يوحى إلي annabi karan kansa Allah ta'ala ce kul kace musu ka faɗa la aqulu lakum in ji qaza'inullah ba zan iya ce muku haskokin Allah a hannuna suke ba haka nan ba zan iya ce muku a alamul ghaiba na san gaibu ba wala aqulu lakum inni malak ba zan kuma iya ce muku ni mala'ika bane in asabiu illa ma yuha ilai ba wani abu nake bi ba face abin da aka yi min wahayi haka Allah ta'ala ya annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kullu amliku li nafsi naf'an ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب استغفرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون كثير كجاء مكو لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا بمن لك وكينا أنفاني كوتو سوابا أنفانا دني كوتو تدني بأهنو لا يتبين أهنو الله ba abin da zai faru ko abin da Allah ta'ala ya ga dama ya faru ne mai kyau ne ko mara kyau ne yace haka nan walau kuntu a'lamu al-ghaiba da na san gaibi lastaktartu min al-khairi da duk inda al-khairi yake tanzil mutum ba ma masali so babu kuma wani abu mara daɗi da zai same ni in ana ba wani ne ni ba inda nazirin wa bashirun mai gargaɗi nake mai bishara nake da kawai mu'minuna ga masu nan da su masu imani wannan shine al-ghaibul mutlaq ayoyi ne da suna nan da yawa a alkur'ani wanda suke tabbatar da cewa Allah ta'ala shi kadai yake da wannan ilimi qul wa qul innamal ghaibu lillah fa qul innamal ghaibu lillah kace kadai kadai gaibi na Allah wannan shi da al-ghaibul mutlaq Allah ta'ala yana ga dama ya tsinkayar da wanda ya so daga bayansa abin da ya so ya tsinkayar da shi ya sanar da shi kamar yadda a can Allah ta'ala ce wa ma kana Allahu li yutli'akum 'ala al-ghayb walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha yajtabi min rusulihi man yasha Allah ya kan zabi cikin manzannin sai tare da shi wani abu wanda da bai san shi ba da ce to Allah ga masa abu kaza zai faru abu kaza zai faru abu kaza zai faru Allah ta'ala yana da damar yi wa manzansa irin wannan alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa shine masanin gaibi baya nuna gaibin shi ga wani sai wanda ya zaɓa cikin manzanninsa yayin da ya zaɓe shi ya sanar da shi wannan abu to ya fita daga algaibul mutlaq ya zama algaibul mutlaq kuma ya fita daga algaibul mutlaq yanzu cikin halitta Allah ya sanar da wani to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma zai iya sanar da mu ce to kun ga akwai abubuwa kaza da kaza za su faru ba Allah annabi ya gaya mana ba abubuwan da za su faru a shiratu sa'a yanzu muna ganin wasu da faruwa ga suna a gaban idan jahilci zai yawa kashe-kashe a mace-mace mutum a kashe shi bai san dalilin da ya sa aka kashe shi ba shi ma wanda ya kisan bai san da ya sa ya yi ba annabi ya faɗi wannan zinace-zinace za su yawa shin riba shin haram shaye-shayen giya sai annabi ya faɗi waɗannan a shara'a a sugura kuma ga shi duk mun gansu da waɗanda suke kubura da waɗanda ba mu gani ba annabi duk ya faɗa mana bayyanar dujal ya juju wa majuj saukar annabi isa alaihi salam bayyanar mahadi wa rana daga mafaɗarta duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana wannan sai mu ce mu ba mun san laifi to ya tashi daga alghaibul mutlaq ba shi yake magana akwai alghaibul nisbi alghaibul nisbi abin da yake gaibi a gunka ba kuma lalle ya zama gaibi a gun wani ba yanzu kai ka san ne aljihunka amma na kusa da kai bai san nawa ne aljihunka ba amma ba ka da ko kobo ya sani ka kai ka sani amma ba wanda ya sani Ki gayu ka sha ado amma ba ko kobo aljihunka ba ko wanda ya sani ka mun zurai haka nan a cikin gidanka kafin ka taho ce abin nan da dare da bai kai sahur ba wanda ya sani sai wanda ka gada ma ka gaya wa a san ne kusi ba a ga wannan duk wanda bai sani ba a gurinsa shi gaini ne wanda ba ka sani ba za ba anu wanda kuma zai iya faɗar wannan to ya san wani gaibi nisbi shi ba. gaba annabi isa wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhuruna fi buyutikum annabi isa alaihi salam Allah ya ba shi wannan saboda haka in ka zo gaban sa zai ce ka ci kaza a gidanka ne nama ka ci tuwo ka ci dan wata ka ci mata ka ci zai gaya maka sannan ne ka ajiye a gidanka فماذا أتى النبي إيسى عليه السلام النبي إيسى عليه السلام يا سنجي يا سنجي فمريم سورا أن باب السنجي بما أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرت لي به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد saboda haka ya kai a gaban Allah ta'ala yana gaya masa shi fa abin da ya gani ya sani shi yake faɗa abin da bai sani ba baya faɗa bayan lokacin da yana cikin su yake kula da mai suke yi bayan Allah ta'ala ka karɓe sai ka suka yi saboda haka wannan abin da ya sani ba sa zama san gaibu ba to saboda ka mun gaibi alghaibul mutlaq wannan shine abin da muke faɗa a ce ai sun ce annabi bai san gaibi ba. to mu ce fi sabilillah fi sabilillah gashi al'ayoyi ga sunan da yawa ga hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ga rayuwarsa shi kansa shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ta to kan tana nuna cewa abinda Allah ya sanar da shi shi ya san abinda Allah bai sanar da shi ba to yana da cikin gaibin Allah shi yake to Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sallaita bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به fi العلم الغيب عندك وأيش فلو أن من صلى الله ya shigo mai da kiskil ya samu wasu 'yan mata suna yaban iyayensu da kakanninsu irin alfaharin nan kakannin mu sun yi jarinta a wuri kaza a yaƙi kaza Iyayenmu suna da kyauta sun zama masu karanci kaza kaza kaza ganin annabi ya shigo sai ɗaya ta ce wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gadi cikin mu ba har da annabin da ya san me za a yi gobe annabi ya ce bar wannan magana wa quli bima da'i hadha wa ma ta taqulin bar wannan magana shi yaban annabi ne zai hana ta ce jiki dai ci gaba da yaban iyayenki karamcin su da jarumtarsu amma wannan magana ba ta ba magana ce da haka duk wanda zai faɗi wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai jingina wa kansa bai jingina masa babu shakka wannan ba yabo yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam karan tsaye yake wa da'awar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita shi yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha tace man haddathaka anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ya'lamu al-ghaiba faqad faqad azama al-firyata ala Allah wanda duk zai ci maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi to wannan ya yi ƙarya ga Allah ta'ala Allah ko yana cewa man azlamu min man iftara ala Allah kadhiba babu wanda ya kai zalunci kamar wanda zai yi wa Allah ta'ala ƙarya Allah shi abtir bihi wa asmi wato abtir bihi wa ya kai Allah ta'ala ji wa kuma ya kai shi gani babu wanda ya kai Allah ta'ala ji jin ubangiji a ganin ubangiji ta'ala ba shi da iyaka yana ganin komai da komai wa ma yazubu an rabbika min da dharratin fil ardi wala fis sama kwatan kwacin kwayar zarra a sama take ko a kasa take ba za ta buya ga barin ka ba ubangijin ka yana ganin ta la yaqa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama inna allaha la yaqa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abin da yake koyuwa ga Allah ta'ala a sama yake ko a kasa yake wa asmi' ba wa asmi' bihi kuma babu wanda ya kai ubangiji ta'ala ji ka yi mamakin jin Allah ta'ala Allah ta'ala yana jin kowane irin sauti kowane irin sauti a cikin kowane irin yanayi aka faɗi shi A duba cikin Aisha da radiyallahu ta'ala anha hada suke gaya mana cewa lokacin da al-mujadila wacce matar mijinta yayi zihari da ita ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kaula kaula bintu bintu Abu ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama tana aisha tana tsaye bakin ɗaki kusa da ɗakin ita matar tana waje tare da annabi sallallahu alaihi ita kuma aisha tana kusa ɗakin ta shi ba ta zara tsakanin mu amma tana maganar ban ji abin da take faɗa ba sai ga kuma Allah ta'ala min fauki tabi samawa to qad sami Allah qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah samiu basir tace sai shi Allah ta'ala allazi wasi'a sam'uhu as-samawati wal ardh wanda Allah ta'ala da jinsa ya yarwaci sammai da ƙasai shi ya ji abin da suke faɗa ni ga mu kusa da su amma wani abin da suke faɗa ba na ji sai ga shi Allah ce sami Allah hakika Allah ya ji ya ji maganar nan wallahu yasma'u tahawurakum Allah yana jin tattaunawa haka babu wani abin da Allah ta'ala yake yake koyuwa gare shi don haka waɗannan waɗannan gaɓoɓi guda biyu ko jumloli guda biyu fi yi wa absir za su ƙara wa mutum tsoron Allah ne ya sani cewa duk abin da yake yi a kowane yanayi yake a ko ina yake Allah yana ganin sa haka nan duk abin da yake faɗa Allah ta'ala yana jin sa don haka ya faɗa ya yi abin da Allah ta'ala zai yarda da shi ya faɗi abin da Allah ta'ala ya yarda da shi kada ya faɗi abin da ya saba wa abin da Allah ta'ala yake so ya yi haka nan yace malahum min dunihi min waliyin ba su da wani wanda yake majibincin al'amarinsu wato mutanen da suke sammai da ƙasa duka babu wani wanda yake jibinta al'amarinsu sai Allah ta'ala shi yake ciyar da su shi yake shayar da su shi yake ba su dukkan bukatunsu hakanan masoyansa shi yake ba su wilaya kasa akwai wilaya amma da ta shafi kowa da kowa akwai kuma wilaya kasa wacce ita ce wilayar da Allah ta'ala yake wa muminai irin wacce yawa a sabon kafi saboda haka ya tsare su ya kula da su ya ba su kariya ya saukan musu rahamarsa a yayin da suka bukaci wannan Allah ta'ala ka saukan mana da rahamominka abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa na kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh